Babbar jam'iyyar adawa ta Najeriya PDP ta fitar da sanarwar nuna rashin gamsuwa ga yadda ta ce gwamnatin Buhari na yaƙi da almandahana. Daidai lokacin da hukumar yaƙin EFCC ta yi awon gaba da mataimakin shugaban jam'iyyar Uche Secondos bisa tuhumar wata babbar badakala. Takarda daga jami'in shari'a na jam'iyyar barista Victor Kong ta ce gwamnatin ta APC e na neman murkushe PDP ne da sauran 'yan adawar ƙasar. kwana ɗaya kenan bayan mika ragamar jam'iyyar ga sabon shugaba Madu Sharif tsohon mukaddashi Sikondos ya faɗa hannun EFCC. Tuni mukaddashin shugaban amintattun jam'iyyar Walid Jibrin ya ce ba 'yan PDP ne kaɗai suka yi zarmiya ba a Najeriya. Don ka samu ɗan PDP da laifi ka kai shi kotu to wannan zai hana PDP rayuwarta ne? ba ce pdp ne ta yi lalatar nan ba waɗansu 'yan pdp ne suka yi waɗannan abubuwan ɗin inda ko haka ne to mu bi gaskiyan al'amura mu bi dokoki wadda zai kai kowaye ma ba dan pdp din ba a hukunta shi bisa ga doka bisa ga kuma yadda ya kamata ya uci roman bakan daura na hannun daman shugaba buhari ne da ke ganin matakin ya dace saboda da zafin su ka dauko tun daga lokar gamman zuwa state zuwa federal gamman federal na kasan nan sun kwashe kuɗin kuma sun yi wannan abin da gayya ne domin su hada janar muhammadu buhari da talakawan kasar nan yasa suka kwashe komi a ranka cewa bai yi aikin komi babu komi sun san aiki bai yi sai da kuɗi saboda haka Allah ya tona musu asiri yanzu ana ta kama kuɗaɗen a sauka a suna boyewa ya za a yi ko wannan a ce yakin yayi zafi ba wanda zafin aiki ai ya sanya musu a ɓarayin kasan nan da ya sanya musu in bai sanya ba akwai wani mataki da yake ah, gyara da bai sanya musu ba ya kamata duk kotun da aka kai mutum kare wata daya yanke mai hukunci dan me za ka yi barawan akuya bai zuwa kotu sau uku an yanke mai hukunci akuya wadda ba su a sai da ta dubu uku ko hudu ba shi kuma barayin bauchi sunusi baban takko da ke maraba ga yanayin kamun lodayin gwamnatin buhari wajen yaki da barayin biro sai dai ya yi wannan kira duk wanda zai iya ba da shawara ma wannan gwamnati ta apc kar a yarda a bar mutane cikin yunwa ko da na kwana biyu ne an shiga matsayin da yanzu abinci yana neman fi karfin kowa muna kira ga gwamnatin nan domin muna son gwamnatin ta dore muna son gwamnatin najeriya ta ci gaba da zama har abada a najeriya guda daya da arewa da kudu da musulmi da wanda ba musulmi ba mu zauna ɗaya mu kuma mu dade muna tare kamar yadda Allah ya ajiye mu amma ana shiga cikin wani irin hali to irin wannan munanan hali shike janyo wanda ya duba wannan wancan ya duba wancan ka rinka hushi da wanda ma bai kamata ka hushi da shi ba muna kira ga duk wanda yake tare da shugaban kasa a gaya masa wannan a yi sauri a taimaka magana abin da ya shafi asibiti abinci makaranta wannan ba abu ne wanda za a yi ɗauki lokaci a kansu a ce akwai lokacin da za a gyara su ba PDP dai ta ce tana ganin nan gaba shugabanninta da suka hada da mataimakin shugaban majalisar dattawa Ikara Madu da shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawan Akfabio za su fuskanci irin wannan kamun. In za a tuna kakakin PDP Walisa Metu na zaman beli ne bisa tuhumar badakalar naira miliyan 400 wanda har ya kai shiga zaman wakafi a gidan yarin kuje. Nasura da Mailika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.